Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Na gajiya. Na gajiya. Lafiya lau. Lalla wannan mutumin da ke nema mai wannan shagon. Ok wannan? Eh. Eh bai fito ba wallahi. Kai. Ku shi yaushe zai fito? Sai magari. Kai da Allah ba ni cazar. Ah. Ah. <laughs> ah. Ya kai. Ya na gan kare yanzu baka fita ofis ba ne? Wallahi tallahi kaga data ce take ta wahalar da ni tun safe nake ta kokarin sai data. Ta banki na ba network. ina ta kokari to na san wannan yaran irin suna irin tura wannan eh, eh, eh. sai na ce bari zo su tura mu kaga shi ma bai fito ba aba aji Mustapha har yanzu kana wahalan bin shaguna dan a tura maka data aini tun da na samu wani app data plus na wuce takaicin neman data a titi ko ko ta siya ta banki saboda wani lokacin sai ka tashi bankin babu service ka kasa siyan kodar charge card to akwai wani data ka kwantar da hankalinka in dai data ce to yanzu ka samu ka gama da matsalar data kallo eh. wani app ne data plus eh. shi data plus zaka samu data cikin rahusa da charge card da utility bills masu tarin yawa kamar sayan wuta da duk wani abu da ka sani na utility bills da ake yi hmm. akan ta nake yi yanzu saboda haka cikin kwanciya hankali ban da matsalar data ko ruwa ko iska baya hana ni samun data ne amfani to laifin ka ne gaskiya laifin ka ya kamata a ce ka sanar da ni wannan hanya tuntun to ai baka yi latti ba dan ko data plus har yanzu tana nan akan app store da kuma apple store saboda haka kana da damar ka sauke shi abinda za a yi yanzu kai ba ni caza ai ni banda caza babu wanda yake kawo ni shagon nan gaskiya ne domin samun data mai rahusa mai inganci da kuma biyan bukata ku ya kan play store ku yi downloading din app din data plus domin samun data mai rahusa ga masu amfani da apple phone za su garzaya kan App Store ɗinsu domin downloading ɗin wato app Data Plus domin samun Zama na aure sitira zama na aure sitira rayuwa za ta gara duniya ce ma'aurata ku yi dan mara sai ku kore kaddara martaba ce idan da sauki da sitira dole ne za ku gagara maƙiya za su dangana su bar ku tare zama na aure sitira yawa ora ga sun da su guda biyar ya yi mai kaɗa yawa ba kullum kuma mm-hmm. ah, kullum kuma sai mutum ya riga eh, ya riga canza singlet akalla dai ya fi dacewa ka yi sanya singlet ɗaya biyu zuwa uku haka. a haba gauna ai mu so ɗaya muke canza kaya sabida ni da nake ac a wajen aiki na tsaya na ta yi canje-canje a to me kai ni wanka so ɗaya zan yi wanka so ɗaya ok dama an kai tafiya haka <laughs> a to in na dawo aiwai in na dawo da in na dawo da daddare sai in wanka amma ne wanka na fita kuma ni da nake can ina sabgogi na me zai dada ni kuma yawa na manta ba hmm. za mu bikin gidan kawun yayin mamana hmm. zan je siyan jaka da takalma kin faɗa min ai kauna abin da isa ban eh, baki amsar fita ko rashin fita ba magana gaskiya ni ba na son ki riga fita ke kadai in bani nan wallahi ba na so kin ga ke karamin jiki gare ki yaran nan marasa kunya sai su riga tunanin ke budurwa ce har yanzu kin ga last time haka kika ce min kin fita da mota tun daga inda kika tafi kika dawo ne raga binki sai da na sa mai gadi ya kusan yi masa duka shi yasa in ba nan ni na fi son ki zaman ki a gida wallahi yanzu duk wani kasan yafi da nake sanyawa in zan fita shi yasa ban so mi ko mun jakan ai shi isa kike gani ni wallahi tallahi ba na so wallahi kin ga haka kwanakin baya da kika fita wani ma ya ƙara biyo ki a daidaita sau saboda ka ba babban mayafi ne yanzu yake sa mutane su tara mace a bakin layi a titi ba da sun ganta Allah ya kera ta ta kyau to ta shiga kusur gaban ta kenan ni kuma kin san wallahi in kama namiji ya biyo ki kofar gidan nan in ba ji nake kamar raina zai fita ba ba so nake ba saboda haka ki min asiri farar mace alƙibban mata ki bari ni in san samu ne tun da dai kin ce biki ne ya kamata ki je ki si takalma abin da za a yi zan kirawo Musa ko Ibrahim ɗaya daga cikinsu duk wanda yake nan available zan tura miki shi yanzu nan in na fita ya zo ya ɗauki Corolla nan kake bas Mercedes dina ya ɗauki Corolla Toyota nan na ƙasa ya kai ki ya dawo da ki ni da na fi malam jiyanta. tara ah, a na na me <laughs> kin ga fulani ki raba kanki da hawa ne a faif me ya faru su je su eh, eh, yaran nan su je su jefar min da ke in shiga masifa ina zan samu replacement ɗinki yanzu yadda mata suka yi wahala ga kyawun hali ga kyau <laughs> ni ba na son ki rufan asiri dan Allah <laughs> eh ki bar shi Ibrahim zai zo ya kai ki idan ya kai ke je ya zauna in awa goma zaki yi ki sai abin da yake so ya dade ke gida to shi yasa na kakaba motar nan tintat saboda in kina ciki ba ma wanda zai ganki <laughs> gaskiya ni kar ki fita wallahi ki jira su Musa zo su kai eh eh, eh. baki wai? Beb kenan. Wai sai da na ɗauko abuna tun daga sama na zo ƙasa. Tukun anan ake tarbata a ce a taimaka. Hmm? Ai dai na rage maka. Amma za ka tsaya ka yi breakfast ko? A'a gaskiya. Ai ina ganin ne latti nan da minti arba'in da biyar. za a fara bodin a jirgi ban san ne ta gudu a titi kuma in na tafi ma sai na samu wadda zai zan ba shi ajiyar mota ta airport so kin ga duk waɗannan zai dan ɗauki time gwari in sauri in je ko mm, ka tsaya ko ruwanci ka fara shan ha to banda abin ki kana fa shiga jirgin nan ana baka shayi da dan abin da aka sa a baki what a cikin jirgi okay za ka hada ci na da na cikin jirgi kenan ba hadawa ne ba ni na isa ranki shi daɗi ya zan hada a'a ina nufin wai zan dan samu na dan dai saka wani abu a ciki kafin in sauka ko ke ma kin ga na dan rage miki aiki ai ko okay amma dai da saurin ka ai baka manta da ATM din ka ba inna lillahi wa inna aikin taimaka mu da na je ne ta kama kama yanzu in babu wannan ai babu tafiya <laughs> Allah ya taimaki fulani fulani fulani na ɗaya tamkar da dubu kamar fa farka tafiya to ya zan yi bakin da Allah ya tsaga sai ka fita ka samu abin da zai ci ni ma ba dan ina so ba so nake kullum a ganni ina gida kusa da ki to amma ya zan yi to Allah ya kai ka lafiya ya dawo da kai lafiya amin ya rabbi amin ya rabbi sannan akwai abin da ban faɗa ba hmm. Allah ya kare ka daga sharrin yan mata amin sannan kuma Allah ya mai da fuskanka kamar ta fure saboda kowace mace in ta ganka ta guje ka sai ni din nan dai <laughs> ai fulani da rigima ki <laughs> eh, buri kai yana maka adda baka ce amin to ya zan ce amin ki mai da ni buri <laughs> haka kurum in na fita ki ce wai a raga kallo na in zama kamar buri a idan mutane aikin sama zan ce amin ba in na faɗa amin a bakin mala'iku ina fita nan a raga cewa kaga wani mai kama kaga wani kaman buri mm. Ah, ina ma dai yake ce Allah ya janye na daga kallon mata a waje ya ɗauke hankali na da kallon mata a waje sai in ce amin ka san me ka ce eh <laughs> Allah ya ɗauke hankalin ka daga kallon ƴan mata a waje eh oke kana kalla kenan a a tuntuban harce ne ba ina nufin ina kallo ba abinda nake nufi ki ce to ragowar matan su zama bararraka ba shikenan ba eh da dai ni na zama buri su su zama buri kin ga ai ba zan kalli buri ba ko <laughs> <laughs> to magana gaskiya kenan sai shi kenan hmm? fulani na gode sosai na gode ina godiya fulani Allah ah, in ya rabba fulani na In ya rabbi In ya rabba amma fulani ayi magana saboda Allah fulani ayi magana biri mutum yana zaune cikin ƙoshin lafiya a ce masa biri a ah, Allah ya raba da biri fulani fulani anya ba zan ɗauke ki a hoto ba kuwa na ga kyan naki ne sai daɗa ƙaruwa yake karka da ni lokacin da kake son kallo na ka kira ni bidiyo Allah to zaki sha bidiyo kwal kuwa yau ba kauna mm. kafin ku tashi mm. idan ka je airport kafin ku tashi ka kira ni maka addu'a da jirgin zai boda zan kwana miki kira in faɗa miki eh to shikenan shikenan shikenan eh, eh, fulani in Allah ya da zan yi haka mm. a shida keys na motar nan da Allah ki mun warming ɗinsa saboda batar ko to to yawa na gode yawa ba je in yi kwana hudu haka in dawo in Allah ya yarda. tafiya ta barin gari kenan. Eh, kwana biyar ne. To. Eh, abin da nake so kaga wannan gidan. Eh. Da ka dawo daga sallar isha. Eh. A daina kuma mantawa kana da Wannan yaran masu share share share nan. Idan sun gama ka riga ja musu kunne sirga da babba su daina barin gobe na. To. Kaga ana yawan duke Eh, gaskiya ne. Da ka dawo daga sallar isha. Eh. Da Allah ka yi kokari a rufe min gida ba ni san har gabarin gate din nan a bude ai ba ba wannan magana ai ba za a bar gida a bude da Allah amma irin wannan ranka ya daɗe. na'am ai ta ne da an sani an mun bayani tun da wuri saboda in kafin lokacin ne akwai wani eh, jalabi da nake amfani da shi na ɗaurin gida ai idan na yi amfani da wannan azararin ai shegen ma ba zai doso ba eh idan na yi shi ai shegen ma ba zai doso ba na'am wannan kabari sai nan gaba na zo to a'a yanzu ma za a iya yi ai in dai aka dan haran na san me kake so fa eh na san me ke fa dubu biyar ce na ba wa ita hajiya za ta baka aha na manta eh kaga solan nan eh ana kawo wuta na'am a daga canza kashe inji to ga maganar sola to ga maganar wuta to dizal na tsada to ka daina bari inji na aiki a kawo wuta cikin dare ka yi ta baccin nan to ta kona kuɗi dan Allah to shikenan shikenan yanzu ranka ya daɗe ai akwai dai dan bayanin da nake son eh, akwai eh sai ka dama yi eh. to to bari a bude eh sai na dawo in Allah yadda to to eh je ka bude yadda ka lafiya, ka lafiya, ka lafiya, amma kiri-kiri mutumin nan. kawai ka tashi tafiya rana ɗaya eh baka ba wani abin kirki ba ita kuma wannan ga shegen ƙoro, shegen ƙoro ba wani abu za ta abin nan ba yanzu biyar ɗin ma in ta dinga yi min naki kan ta bani aiki ne ta ga dai ce aka yi ta bani ka tambaya cibi ya zama ƙari kalau Jamila. Yanzu na je ina duba wannan jan mayafin daga ban ganshi. Ayya yi haƙuri na Allah ƙawata na manta ba faɗa miki ba ni na ara. Gaskiya dai ba kyauta ba. Haba Jamila dan Allah dan Allah sai na ce miki ba amfani zan yi da mayafin nan. Tafiya zan yi da shi gashi na riga da na sai mishi a tafar da aka ɗinka min mayafin nashi ne gashi yanzu kuma kin ɗauka yanzu ya zan yi kenan fi sabilillahi. Jibin sha Allah zan dami miki da abin karki dami kin ji kawata. Gaskiya dai ba kyauta min ba. sai na faɗa miki wannan mayafin zan yi amfani da shi ne gashi na sai mishi a tamfa da shi zan yi amfani a tafiyar nan amma yanzu ki zo ki ɗauka yanzu ya yake so na yake na sabidillahi kina da mayafai da yawa ki amfani da ɗaya daga ciki mana insha Allah jibi zan da miki da naki a ranar gaskiya dai ban ji daɗin abin da kiyan ba wani irin jibi ni da zan yi tafiya yau ina wani maganar jibi kike yi ai kawai shi kenan tana da kin riga da kin ɗauka ki yi haƙuri na ce miki jibi zan dawo da Allah me haka gaskiya kake ƙara min irin wannan abin ba na so wallahi ha ba zan yi amfani da kayana kuma sai ki ɗauka wallahi kinga sai yanzu na samu ya bar gidan kinga da tafiyan ma ya yi ta ba ya yi ta ba yanzu dai na samu ya tafi kin san ni fa ni ba na san namiji mai nacin zama gida wallahi na fi so namiji ya fita ya bar ka kai wanda aka yadda kake so a cikin gida amma namiji ya zauna a cikin gida sai ka rasa yadda za ka yi to kar ki damu yanzu zan fita zan biya in yi siyayya idan na gama abin da nake yi zan biyo gidan to kar ki damu kwantar da hankalinki yanzu zan fito zan biya in yi siyayya idan na gama zan biyo ta gidanki okay to shikenan zaman aure zama na aure sitira zama na aure sitira rayuwa za ta gara duniya ce ma'aurata ku yi dan mara sai ku kore kaddara martaba ce idan da sauki da sitira dole ne za ku gagara maƙiya za su dangana su bar ku tare zama na aure sitira zama na aure sitira ku kan kwanan sira zama na aure sitira sai ka mai dubanka sai ka kalli mahangarka me san ka tana san ka marasan ka tana akinka karka yarda ku saba zama na aure sutura karki yarda da zigar maziga am da Allah sister da Allah ne ta yan duba mayafin nan ce gani wani ne zai fawa da wannan kayan eh, wannan zai fi ko? to gode. <laughs> bari in ɗauki wannan da Allah tsakanin wannan da wannan wanda ke gani zai dan zai dan fi hawa da Allah kai ke gaji da ni zo sai dan ƙara duba mun takalmin nan kin san fa zaben kaya haka yake haka nake fa ni in na shigo na dinga tambayar mutane kenan a taimaka mun tunda yau ga kin ga na huta sarki da kamar wannan zai fi Allah ko ni da sai kamar wannan zai dan hau ya ke gani kin ga wannan baki ne kuma akwai baki a cikin shi zai fi kyau Eh. wannan in ka fiye sawa kalon kaya fiye fiye kyau ba ko to na gode na gode sosai wallahi Da kin wuce? Na gode sosai. Yawwa, Musa. Barka zuwa. Barka. kaga rilis din na gaskiya ba zan siye shi a dubu ɗari da goma ba wai har yanzu baka samu mun ba ne? Kaga ka bar shi kawai ni zan hauna fef gaskiya. Ka bar shi kawai. Haba. dubu ɗari ni zan bada wani irin sauki a nan fa nake siyayya a ya kamata ku dinga sanin in kwastoma ne ku dinga mishi sauki ko ɗarin da zan bada to na gode ɗauko ɗayan takalma sa a ɗauko Ayya, wallahi direba na ne, wai ya je shan mai. ba zai samu damar zuwa ba zan hauna na fi kawai karasa gida to in babu damuwa mu je in saki a'a ta zan takura miki gidana da nisa wallahi ba kuma mu jin in saki <laughs> ban zai da Ba zai yi wa titi ba zai yi ba mu je to shikenan

masa da daga baya. Hello babe. Me ka tafi ne? Wallahi ba nisa ne ba na dan je wani saya ne a supermarket amma yanzu zan dawo. Ke baby wanda problem din kina ce miki na yi tafiya. Ya zaki dauka mun mota ki fita in an ganki a gari ai an za zaci ina gari ko? A ga mota ta da nace na yi parking din sa a airport. yanzu an samu suspicious ai ko? Sweetheart ba ma wanda zai gani ka kwantar da hankalinka. da Allah ki wuri ki dawo da Allah insha Allah ma eh? aha da Allah on uh, your way back da Allah ki dan samu mun wannan mana da Allah yogurt iya yogurt kawai kake so eh yogurt kawai I love you I love you too uh-huh. Yawwa, kawai sa miki number. Okay, ta gashi. Yawwa, ki kira ni. zan kira ki na gode sosai ki da gida sai mun yi waya oh, sai an jima ranke daɗe ranke daɗe na ce ni fa ban fiye ganin abin da bai kamata ba ban magana ba abin da bai kamata ba ne shiru ko ba gaskiya ba amfanin shekaru kenan bai kamata a ce ki ba wa kawakin mota alhaji ba iri iri kin ga yadda alhaji yake kaunan motan nan amma ki dauka ki ba wa kawa ka taba ganin wata ƙawata ta shigo gidan ta dauki motar mijina shin wai me ya sanya ma baka tare ta kai mata magana ba ba fa na son kana mun shiga sharba shanu ka kiyaye ni wallahi ba magana ce ta gaskiya eh na ga eh, magana ta gaskiya alkin gyara naka kayanka ai ya abin nan abin nan eh fi sabilillahi ku dinga almubazzaranci da kuɗi ba za a yi muku magana ba السلام عليكم sweetheart ka tashi kenan yanzu saboda Allah kawai sai ki ɗauki min mota ki fice ba tare da kin faɗa min ba ki tashi bacci man ina bacci sweetheart don Allah ka yi hakuri mota na ne babu mai a ciki shi yasa na ɗauki motan ka na tafi da shi kuma kin gani ba hana ki hawa mota ta nake yi ba amma da na baro gida cewa ne na yi tafiya kuma mutane da yawa sun so za su gani eh, ina da appointment da su yau dinne ne sanin appointment din mutane na ce zan yi tafiya zan tafi abuja to think of yanzu kawai kin wuce a wani guri wa'annan mutanen din da na tare ne musu ƙarya suka ga motata ta wuce sweetheart babu wanda ma zai ga motanka ba wanda ma zai gani Allah insha Allah bata ku kai tare da mota <laughs> to yayi eh, kin ce mota ki ba eh, babu mai mm. amma ai jiya na faɗa miki a chat na ce miki da mota ki za mu tafi airport to yanzu abin da za a yi kira bello ne kira shi da Allah da je ko a gida mai siyo miki mai ya zo ya zuba a motar wannan ba kina da 25 liter din nan eh to ya je ya siyo okay to bari kira shi amma ya wuce ko ya wuce kin siyo jaka mm. na sai lace din da mayafin nan sai wannan takalmin da na ce maka hello bello kana ina ka zo yanzu ina buƙatar ka zo okay to ga bello nan zai zo to kai murmushi mana ai ba mushi ne ba eh wallahi ba ban san mutane su gani ne amma ni motar motar ta <laughs> better than this hmm, barin ajiye kayan na a ciki não tem. <laughs> ok amma dai saurin ka ai baka manta da atm ɗin ka inna lillahi wa inna aikin taimaka mu da na je ne ta kama kama yanzu in babu wannan ai babu tafiya <laughs> kore tara martaba ce idan da sauki da sitira dole ne za ku gagara maƙiya za su dangana su bar ku tare zama na aure sitira zama na jira sai kai du'o mai du'obanka sai ka kalli mahangarka me san ka tana san ka mai na san ka tana aginka karka yarda ku saba zama na aure sutura karki yarda da zigar maziga karki yarda da gulmal gulmata karki yarda da su masu